afrilu na shekara 2018 ta mu kawo muku irin wainar da aka toya a fagen wasannin league league musamman a nahiyar turai inda za mu fara da kasar ingila kasar ingila a ranar asabar a kasar premier league mako na 32 crystal palace ta sha kashi a hannun liverpool da kwallo biyu da daya manchester united ta doke swan city da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta brighton and hove ta sha kashi a hannun leicester city inda ta lallasa ta kwallaye biyu da nema newcastle ta samu nasara kan huddersfield town da kwallo daya mai ban haushi sai west samu wanda ta doke Southampton da kwallo uku da nema West Bromwich ko ta sha kashi a gidanta ne a hannun bola da kwallo biyu da daya sai kungiyar kwallon kafa ta Watford suka yi canjaras biyu da biyu tsakaninsu da Bournemouth brighton and hove ta sha kashi a hannun manchester city da kwallaye uku da daya a ranar lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta arsenal ne ta doke stoke city da kwallaye uku da nema inda dan wasan ta aubameyang ya jefa kwallaye biyu daga bisani lacazette ya jefa kwallo daya inda ya kasance aka tashi a wasan kwallo uku da nema chelsea ko bata ji dadi ba a jiyan a hannun kungiyar kwallon kafa ta tottenham domin tottenham ta bi har gida ta doke ta kwallaye uku da nema da daya kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta fara jefa kwallo kwallo a ragan kungiyar kwallon kafa ta Tottenham daga Busani Erikson ya jefa kwallonsa daga Busani kuma kan a tashi dan wasan gaban ta Dele Ali ya jefa duka kwallayen biyu haka dai aka tashi a gasar. Daga kasar Ingila ko zamu leka kasar Spain ne inda ake fafatawa a mako na 30 a gasar La Liga na bana. inda kungiyar kwallon kafa ta sabiya a ranar asabar suka tashi can jaras biyu da biyu da kungiyar kwallon kafa ta barcelona barcelona ta kwaci kanta da kyar a cikin minti na 88 da 89 bayan an doke ta a lokacin ana biyu da nema daga bisani zai zai rama mata kwallo daya ana da tashi shi dan kungiyar kwallon kafa shi kuwa dan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Messi ya rama musu kwallo ta biyu haka kungiyar kwallon kafa ta Jeruna ta samu nasara kuma sun tashi canjar ɗaya da ɗaya tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Levante Las Palmas kuwa ta sha kashi a Real Hanan Real Madrid ne da kwallo uku da nema Atlantico Bilbao sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninta da Celta Figo a ranar Lahadi Espanyol ne suka tashi babu ce su da Alaves Leganes kuwa ta sha kashi ne hannun Valencia da kwallo ɗaya mai ban Malaga ta samu nasara a kan kungiyar kwallon kafa ta Villarreal da kwallo daya mai ban haushi. Eva sun sulhunta sifili sifili da Real Sociedad. Atlantico Madrid ta doke di Portugal a Corona da kwallo daya mai ban haushi. A yau za a buga wasa ɗaya tilo inda kungiyar kwallon kafa ta Getafe za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis. daga nan zamu leka kasar jamus inda ake fafata a bundesliga mako na 28 a ranar asabar schalke ta samu nasara kan freiburg da kwallo biyu da nema stuttgart kuwa sun sulhunta ɗaya da ɗaya tsakaninsu da hamburg sai kungiyar kwallon kafa ta hoffin Hoffenheim ta lallasa kolin da kwallo shida da nema a nova 96 ta sha kashi a hannun leipzig da kwallo uku da nema sai baya munich wanda ta lallasa borussia dortmund da kwallo shida da nema hata balin kuwa sun sulhunta babu ci tsakanin su da wolfsburg a ranar lahadi kuwa wai da bremen ne ta sha kashi ko kuma ta doki frankfurt da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta mainz 05 sun sulhunta babu ci tsakanin su da borussia mönchengladbach sai france league one wasan mako na 31 a can kasar faransa a ranar asabar dijon kungiyar kwallon kafa ta dijon din ta sha kashi ne a hannun masel da kwallo uku da daya har ila yau a can kasar faransa a ranar an buga wasan karshe na wasan coupe de la ligue inda kungiyar kwallon kafa ta psd ta samu nasara akan monaco da kwallo uku da nema wannan ya ba ta nasarar lashe kofin na bana a ranar lahadi kuwa kungiyar kwallon gaba ta guicam ta samu nasara akan girandis da kwallo biyu da daya lil a gida ta sha kashi a hannun emens da kwallo daya mai ban haushi ta ba kungiyar kwallon gaba ta Troyes ta samu nasara kuma ta sha kashi a hannun Nancy da kwallo biyu da neman. Strasbourg ko sun sulhun ta biyu da biyu tsakanin su da Mens sai kungiyar kwallon gaba ta Nantes ta sha kashi a hannun San Etem da kwallo uku da nema. Con a gida ta sha kashi a hannun Montpellier da kwallaye uku da daya. kungiyar kwallon kafa ta lyon ta wuce tolos da kwallo biyu da nema har ila idan muka nan muna nan a can kasar damu a kasar ingila a bangaren kungiyoyi inda kocin kungiyar kwallon kafa ta stock city ya bayyana cewa samson baya da bukatan ko kuma ana da bukatan kawo alkalin wasa wato video assistant referee na na'ura a gasar premier league da kasar ingila inda wasu suke ganin cewa bai kamata a kawo ta ba saboda su rikice-rikice kocin ya faɗi haka ne bayan an tashi a wasan su da kungiyar kwallon kafa ta arsenal wanda suka shashi uku da nema inda aka bada bugun daga kai sai mai tsaron gida wa kungiyar kwallon kafa ta arsenal da inda ko kocin kungiyar ta stock city ya ce inda lokacin ko kuma inda ana amfani da video assistant referee wato alkalin mataimaki alkalin wasa mai na na'urar bidiyo to lallai yana ganin cewa ba za a bada wannan bugun daga kai sai mai tsaron gida wa arsenal ba a bangare guda a can kasar faransa kuwa falcao dan gungiyar kwallon kafa ta monaco ya nuna rashin jin daɗin sa ne da amincewa da bidiyo a cikin referee wato alkalin mataimakin alkalin wasa da na'uran bidiyo inda ya nuna cewa wannan abu zai iya kashe mutum saboda kurakurai da yake cikinsa dan wasan ya faɗa haka ne a wasan da gungiyar kwallon kafa ta psg ta doke su a wasan coupe de la na ƙarshe inda aka doke gungiyar kwallon kafa ta monaco kwallaye uku da nema har ila yau dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United for Pogba ya ce babu da baya da wata matsala da mai horas da kungiyar Yossi Marunho ya kuma ce bai da niyyar barin kungiyar a wannan karan ko da ake ganin cewa baya samun damar fafatawa a wannan gasa sai dai Maruho ya ce shi ya san dalilin da yasa baya sa dan wasan a cikin wayansu wasanni amma kuma ya dauko hanyar gyara akan wannan batu iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya